ke damun ki ne haba da ni nan yanzu nan zan je an ɗauka eh yanzu yanzu nan zan je an ɗauko ne yawa okay ito okay eh ina zuwa ga mota momi can Mami! Mami! ba za ta ci ba ta wuce an samu mana da son shi da zai ringa zuwa makaranta a ɗauko shi kuma kullum sai ta tafiya a hanya kai hakuri kaji wata ran sai labari ai da ba haka kuma ya kusa warin biyu kaji ko ne eh, gaskiya na gaji da ne. abba mama na ki hakuri Inji, ki hakuri Inji! aje a ɗauko yaran nan? Eh, ya tafi tun a kirki. kila ma yana ta hanyar dawowa. kina ta gudu muna ta ɗaga miki hannu. Ayya, sorry kin ji? Ai ban gan ku ba. Sauri nake yi. Kuma kin san Allah? Ko da na gan kun din ma ba zan iya tsayawa ba. Ko shi yasa babban ku yake fishe ni. Hmm, kin ga ku yanda yake tasba wallahi har ma na ji tausayin shi. Allah ko? Ai. Na sai ya yi fifita. Aha, zan fa koma ofis anjuma. Dama wasu takardu ne suka dawo da ni. akwai aiki ne a office so i have to go back nan jan ɗauko ku je ku ajiye cikunkunan ku sai ku samu rabi ta ba ku abinci kun ji ku daga nan sai ku ɗan kwanta zuwa la'asar mamaki zaki bude baki a gaban yaran nan kina cewa wai ke kina sauri ko da kin ga mu zaki tsaya ba in biki tsaya da ni ba ke ka tsaya da yayan ki ko to ai suna tare da su ko ba haka ba kuma bai tuwe ko da na ganka ba ni ba zan iya tsayawa ba na zo ne da kita ya kamata ki san cewa maganganu sun fara yawo a kanki maganganu suna yawo saboda kullum ana ganin kina wucewa a mota ni mijinki ina takawa da kafa ko kuma dauki a ta sau kullun zaka yi na makaranta sai dai nawa daidaita sau kai su me kake so ne? abin da nake so ki ne ya kamata ki sani cewa mun fi naka a gurin ki motar da bata wuce miliyan ɗaya ba bata fi karfin ki ba amma kina kallo sai garbi muke muna shan wahala au kamar sai a maka mota kake so ne. yi ok na gane to bari in gaya maka ai kai ya kamata ka fito ka je ka nemi mota ka sai aka kawo in ma ka kawo ka dinga kai ni office amma ni zan zauna a saya maka hakkin ka ne kai mun duk abin da nake so dan me ni zan maka na gane cewa aikin nan naki ba shi da wani amfani a gurin To ni kam yayi mun amfani saboda kaga baka daukan dawainiya ta cikin gidan na Na taimaka na dauki dawainiyar kaina to bazan zan iya daukan gidan gidanka ba ka ji na ga kana kallo na ba za ka fahimce ni ba saboda ka ga ba aikin bankin kake yi ba to duk abin da na gaya maka ba ba fahimta za ka yi ya kuma na ga yaran nan a nan kwance ya kamata ka kai su ɗakin su ke suke jira tun ɗazu suna so su ga dawo wanki da ƙarfe tara ta yi su ma san lokacin da bacci ne kwashe su ba. Lo, ƙarfe goma ne yanzu. Allah sarki Allah mai hikima kenan ya halici dan adam da iyaye biyu in ɗaya babu baya nan ɗaya yana nan kaga da ya su da ya halicce su sannan sai ba mu kowa iko ya haifi kayansa sai kula da abinsa wanda kuma ya so sai halicci gari guda maza wani garin kuma daban mata sallah jikina ya buƙatar ruwan zafi zan je in wanka in huta saboda kaga daga gobe zan ƙara dora inda na tsaya mu kwana lafiya lala a kai su ɗaki su goma biki ba kin yi bacci to me kake so na yi a office fa na wuni na gaji wallahi wato kenan mu dai a takaice a gidan nan gaba ɗaya ba mu da lokacin ki ko da a ce awa ɗaya ne na hira ba mu da shi kenan ko daga zuwan ki har kin yi bacci a ce a cikin awa 24 ba za mu iya samun awa ɗaya mu hira da ke ba gaba ɗaya kin fi ba wa aikin ofis muhimmanci a maimakon zaman gidanki na aure to yanzu a gidan wa nake Eh? don Allah da annabi kuma ka irga na take yanzu zuwa wayewar gari awa nawa ne wannan awa nawa ai ba shi da amfani tunda a mace kike a kwanta baki a kina bacci ai ba za a sa wannan a cikin lissafi gaskiya kamar baka da tausayi baka jin tausayi na ko kaɗan haba in dawo a gaje ai idan har kana jin tausayi na ya kamata ka je ma ka nemo min maganin bacci ka kawo min in sha in kwanta in yi bacci amma ka zo kana gaya min magana Ni gaskiya na gaji bacci zai na shirya su. Kin haɗa musu abincin da za su wuce da shi? Eh na yi musu kin san shi abba ma kullum shi dai burinsa a yi masa chips to an yi masa ita kuma maman namu dama kin san abin da take so kowa dai an mashi abin da ya kamata. To shi kenan, Very good. Mu tare za mu tafi. <laughs> Dama ni ne kai kai ku ne. Ku jira ba ku yanzu zai fito zai kai. Am Rabi. fita da su waje zan ji wace kuma gani wace irin magana ka san dai in ka zama ni am late kuma ka san bana wasa da aiki na amma kuma yadda ka ce in 2 minutes go ahead dama akan maganar kuɗin makarantar yaran nan har yanzu ba biya ba ni a halin da ake cikin tsoro nake ji kan dauke sun kai su makaranta a kurorin daga ni su kamar gaskiya kana ba min mamaki yanzu ni zan je in biya wa yaran nan makaranta ai ba hakki na bane biyan musu makaranta in suna so su je su zauna ba fa zan iya ba sai na dawo Za mu je mu. Je ku ɗauko

akwai ina son gaya maka wasu daga cikin kayan abinci duk sun ƙare hatta abin miya ma babu ba damuwa zan kai su idan na kai su na dawo sai in karɓi listin abubuwan da babu su tashi lafiya? Dama mun yi magana da hajiya kan magana albashinmu. Lokacin bai albashin yayi ne? Me ta ce mata? Cewa ta ba ita ɗauke ni aiki ba. Gaskiya ne, ba ita ɗauke ka aiki ba. Ni ya ɗauke ka aiki. Kuma ni ya dace in biya ka. Amma da Allah kai mun haƙuri da nan zuwa ji. Insha Allah za a biya. Alhaji ba komai. wallahi mun san abin da ke faruwa alhaji kuma Allah ya kawo mafita kai ya haka gaskiya kudin nan ya yi ya haka kawo wuya na da yawa gaskiya kai hakuri malam wallahi abin da nake da shi kenan idan na baka fiye da haka zan shiga takura kuma kaga yanzu mun yi latti assembly ma ake yi da Allah ya hakuri ya hakuri Allah wallahi ko kaɗan ba na san sai dai har abin ya zama dole wallahi dama inda hali ne so yake da latin kan bashi na dubu goma saboda ko mutane da nake biyu shi amma da yawa gaskiya sun mafi da sai shi karka damu kamar a shirye yake ko da yaushe ka so jarabta ai ta Allah ce Allah dai ya dawo maka da arziki mamaki nan da wata uku idan aka yi sanarwa sai ka zo ka sara min hannun saboda wallahi duk customers ɗina sai na fi bankin ai hajji aliya abin da ke na da ban mamaki ba kya gajiya da aiki kuma na yi mamakin yadda kika yi kokarin karkato da akan ministry da na local government zuwa wannan banki tattalin customers ne ka san idan sun shigo nan yadda nake haba-haba da su ai wallahi ba na barin su fiye sa ni ya kuma shigo kawai na da irin bala'i ne na ci kaka biyo ni ofis kaka biyo ni ofis amma kullum sai ka biyo ni na yi jaraba ce salamu alaikum amma malam baka san tsari na shiga ofishin mutane ba ai ya kamata kan ka zo ka bari mai ofishin ta baka dama ita ya kamata a ce ta gudu ba ita ya wannan magana ba kai ba saboda na ita ce mai ofis kuma idan magana ofis ne ya kamata ka san cewa na mallaki ofis ɗin da ya wannan girma ya wannan duk kuna ba ke tunani. Mijina ne. Da gaske. Miji na gaske. Mijina ne na gaske. Akwai mijin wasa ne. Nan magana ya zama private ya shi gobe na da wani. Sorry. dama na zo sai gida kama na farko maganar kayan abinci da kari a gida na biyu kuma maganar school fees din yara na samu dubu goma sha biyar zan siyo kayan abinci amma kan maganar school fees din sai sai ki taimaka ki biya tun da bai wuce dubu talatin ba ai kamar na riga na biya maka ba zan biya musu makaranta ba saboda kaga ba haƙƙi ba ne a kaina da biya musu makaranta amma ƴaƴanki ne ko kin manta ne ai uba ne yake ɗaukar nauyin ƴaƴansa kuma kaga duk arzikin mace sai ta ga dama take taimaka kina ta cewa ƴaƴana ƴaƴana kin manta cewa ƴaƴanki ke fi kika ɗauke su a ciki gaskiya kamar ka fara shiga mun aiki kaji ka san kuma eh yanayin aikin mu sai da lissafi ba za ka zo ka batar da ni ba dan me za ka yi min haka bari fa in gaya maka wani abu ba ka gani na ɗauke maka nauyi da yawa ne a kanka kaga maganar cin abinci ba fa na cin abinci eh, from monday to friday saturday ne da sunday kawai nake cin abinci a gida dan me za ka zo ka yi min magana kuma bacin eh, saturday da sunday din ma ba ma zama nake idan na fita tun da safe na iya dawowa sai dare kuma a gajiya nake dawowa ka kuma ka manta na taɓa tambayan ka maganan biki ko suna ko menene ko anko za ka yi mu duk na sauke maka irin wa'annan na abubuwa don me zan ɗauki nauyin gidanka da 'ya'yanka ai ba ni zan ci ba da yaran nan za mu ci in ka raina kuɗin ni ban raina ba in kuma ka isa ka je ka saya mana haka kawai sai abin ka dinga ci eh ai kai ya kamata idan ina sha'awar abu ka je ka siyo ka kawo ci ba wai ni in siyo kuma ka ci ba bari ma an tambaye ka tukunna hakkin ci yadda mace yana wuyan namiji koko mace ha haka kawai yake ni ma ki ga magana akan abin da bai wuce naira ɗari ba Mama ki bashi ya ci idan ya yi fushi kai ya ci ni gaba ta kai ni kai buɗe muku sa'idin ɗin nan ku ci ni ba zan ci ba aldaji ba zan ci ba ni ma haka au da ba zuga ku yake yi na sani saboda ba na zama da ku kun ga ku ba ku kun ji ba ki yawo kun ki yawo ku zauna ba zuga ku yake yi ba saboda kawai ba na zama da ku ko to sai ya zama gatan ku ku tattara min sardin ɗina ku ajiye kada kowa ya ci thank you ba na yi wani shiga tsakanin gida ya yayanki ba. Ina Allah ka takura ka ka sa ni mata. Kina tafiya aiki san kuki ya kamata ce ki kwanta sai ki tashi da wuri. Kowa sani komai makaran da na yi kafin kwanta na riga kuma tashi. Har yanzu zana na so kowane lokaci kasance na kusa da ke ina son zama da ke ba da son rabuwa da ke to ni na ce maka na daina son ka ne ai na son ka ne kawai ko biki ce kin daina suna ba kashi sittin daga cikin irin son da kike nuna au haka ma ka ce in haka ka fi ƙarfin yadda da shi ƙudurin zuciyata a'a dan Allah dan annabi ka kyale wai wani so wani da um, menene uh, makancewa da duk ba nawa bane yanzu saboda ni bazan iya ɗauka. ba ina ka taba ganin manajan banki ya ɗauki wannan soyayya waye waye nan maganganun naka ai zaka sa an fata a lissafi na dan me zaka dinga yi min haka gaskiya a'a I'm not happy ni na dauka cewa ma'aurata suna aure ne saboda su taimaki juna duk abin da ya samu da ya samu dan uwansa ko na bakin ciki ko na farin ciki haka zalika duk abin da ya samu ɗaya su biyun ya kamata a ce sun haɗu sun yi maganin matsala ke yanzu kina ganin ya dace ni ina zubar da hawaye amma kuma ke kina cikin murna akwai hawaye kina dariya akwai hawaye ne a idonka ani mun ga hawaye ba aliya saminki zai iya ɗaukar nauyin matsalolin gidan nan amma ba ruwanki kin zuba ido kawai kina kallo ikon allah ina so in tambaye ki me za ki da kuɗi ina sa ki kai wannan kuɗin ne hmm. yanzu ka bani gidan kenan gidan ya koma nawa okay good and fine idan har ya zama nawa saboda ni ba zan zauna in ciyar da gidan nan gaba ɗaya sai an canza yadda ni nake so sai dai a dinga bin abin da nake so a yi sai mu yi haka misali kai ka koma mata ni kuma in zama miji ni zaki kalla ki ga irin wannan magana gani kai akwai wani a ɗakin nan ce ni kai yanzu na sake tabbatarwa da cewa wasu daga cikin kuma mata hmm. tunanin ku ba shi da tsoro

ba dama in taɓa motarta ko bukatun 'ya'yanta ma sai dole sai an tursasa sannan take iya biyan bukatun 'ya'yanta na ka dama ba a magana ta ni ban san me ya faru ba ban san me yasa lokaci guda aliya ta canja gaba ɗaya ba ko ina soyayya nan tamu ai man babu ita ce ya zaka ce babu ita kai fa shaida ne na irin soyayyar da ta nuna min a baya ba ta so mu rabu koyaushe muna tare kai ko tafiya ne kai ka riga kasan cewa kullum har in dawo kuka take <laughs> ba ta son ka ba kai take so ba masoyinta ba yana ya tafi shi yasa kaga a yanzu babu soyayya tsakaninku da a ce masoyinta zai dawo yanzu da ta dawo maka da soyayyanka watakila ma har ta fita da ban fahimce ka ba ka je ka zauna kai tunani za ka fahimci abin da nake nufi ka duba yadda ka dawo kamar kamar ba kai ba duba kayan jikinka har sun fara koɗewa kar ka manta ba kana ɗaya daga cikin mutanen da muke ba da misali wurin wanka kai mutane na yawan magana a wurin canja kaya ko da maƙinka ne ya shaida haka kaga dan Allah ka ga yan magana ai abin da ne abin ne akwai abin mamaki kamar yanzu mutane maganganu suke a kanka wanda kai baka sani ba boye ni kuma na imani duk abin da zan iya faɗa a bayan idanka na tabbata zan iya faɗa a gaban idanka haka ne na ji na gode amma da Allah abin da kake so yanzu dan neman mun wani abu ko da na kaji mijin hajiya kai kuma matar ka fa karam manaja ce fa karamin reshin banki ai wallahi ka bi karfin kati kaga ba na son iskanci ba cewa ne ka gaya magana ba ni dai kawai ka dan neman mana da Allah Oke-oke, to kamar nawa ko da dubu biyu gaskiya ka ci sa? wallahi yanzu da kaɓo sallari na gaga abin da ya rage daga ciki na gode yanzu yaushe kenan to aini ina nan ko da ka neme kai ne dai baka da lokaci domin ka zama mijin hajiya duk ta dora maka ɗawainiyar gidan a kanka kai ba dan iska ne ba shikenan yanzu ka gani ka wuce office ɗin ne ka zan hau mashin sai an jima ki to sai mun waya su daga makaranta sannan sai a kawo abincin kin san tare muke cin abinci da su eh, dama na ce bari tambaye ka ne ko kana jin yunwa ba da san ba ta san ba ta san ba ba kai take ba kai take so masoyin masoyin ba ya ya ya ya ka je ka zauna kai tunani ka je ka zauna kai ka fahimci abin da nake ka fahimci abin kamal a matsayinka namijin aliya to yanzu fa duk wani nauyi da ke kan iyayenta ya dawo gare ka magani in allah da rauce shi da rashin lafiya don haka za ka yi bakin ka yadda allah hore maka domin jin jadinta duk wanda allah ya ma arziki dole ne tanadan ma iyalinsa abubuwan jin daɗi mhm. ah, saboda haka allah ya maku albarka allah sa ku gama lafiya kuma kai kamar sai haƙuri duk wanda ya ce yana tare da mace sai haƙuri haƙurin ya sa har yanzu muna tare da mamanka gata har allah ba mu arzikinku ku ci gaba da zaman lafiya da kuma zaman haƙuri da kyautata ma juna ko da yake na san shi kamar ni na haife sa mutum ne mai haƙuri mai kyautata ma juna mai bin iyaye ke ma a yadda ya bani labari kafin allah kawo ki hannunsa ke ma 'yan mutunci ne kin taso cikin mutunci kuma kin rayu cikin mutunci saboda haka a yi haƙuri don allah don daban da fushi yawwa a riƙa taushe zuciya abubuwan da ke tasowa allah ya muku albarka allah sa ku gama lafiya tuma da na allah kiyaye tuma da na Ɗauka lafiya. wannan na karo miki. to ni gam na gama nawa me kin gama gashi na na sassiyo ko abin da kin siyo suna ba hmm. ai ka san ina da atamfofi kofi da muski ya kamata mu koma ki siyo leshi kin gane ai to shi ke yawa wannan zaki ne Thank you. san san da nake maka ba da za ka iya shiga cikin zuciya za ka iya ba na tunani akwai ranar da zan daina san ka ko na suka Allah ya dama tsakaniya da ke sai mutuka Allah sa amin wato kin ga wannan kashe-kashen kuɗin da nake yi karki da ma. ina kuɗi da yawa na rasa ma me zai yi saboda ina kashe kuɗi a kai ba na jin mijina na gode sosai fa ai dama miji gatan mata shi haka zalika mata kuma gatan shi haka ne nagode, gode saboda fa abin da na nema a wannan gidan na rasa duk abin da nake bukata kana zuwa kawo mu a cikin gidan nan ba abin da zan ce maka sai dai godiya ina tabbatar miki da cewa kuma zan ci gaba da kawo miki duk abin da ke bukata idan nan in da ke gaban kawo miki shi wato ina tabbatar miki da cewa abin da kwarfin na yi amma idan bai fi karfin aljihuna ba tabbas zan kawo miki Allah ya sa na gode Allah ya sa ka dadi na jinki ki jawo za ki ga ah, dubu ɗari biyar a ciki yawa ya eh, sai ki ɗau dubu ɗari ka ba ni dama ina so in ce ba ko ni da kai ai ɗaya ne kuma al'amar gida na ba abin da ke ɓoye maka sai wanda ya zama dole okay na san dai da ali kai ba ya kwari ma da ita muka yi ba magana mai kuke yi domin kamar na fahimci cewa ka sai mata sarƙa ne da kuɗi da haka ne sarƙa ce ta dubu ɗari na siya mata eh, menene wannan alamun bazaranci ne na sha gaya maka cewa ba na so ka riƙa yin shishigi a kan irin wannan al'amarin musamman idan zan kyautata wa iyalina bai kamata ka riƙa hannun ba idan kana maka za mu iya samun matsala da kai ba haka ba ne kamar babu wanda ya isa ya hana ka kyautata wa iyalinka amma ka san irin kyautatawa da za ka yi wato abin da ke suka fahimta shi ne mata su ne suke ganin duk abin da miji ya mallaka na ne amma su duk abin da suka mallaka na ne sai su kaɗai sai dai waɗansu kaɗan ne daga cikinsu suke iya raba abin da suka mallaka tare da mazajensu. To gaskiya ka cire Aliya a cikin wannan tsawon Dalili ku shi ne Aliya duk abinta na wani kamar yadda na kira ta. Kin ji dan halakku? Har ya ƙara su kin ga sai ku tsaya sai ku gaisa a nan. ana maganan shi sai gashi wanda ke gani aka bayyana tsira wallahi ni ne ba idan ka bari <laughs> ya aiki alhamdulillah gida kwana biyu gaskiya ba mu da ke. ki mai faɗin gaskiya ku yana zuwa ya faɗi laifin saboda shi da kanshi ya san ba su ba ku da ziyara ko ba zancen rashin ziyarar ku amma kuma ai shi kenan ya laifin da ke iya kama da shi to ni dai na gaishe ku ina jiran zuwan ku saboda ko ranar nan sai da mai gida na ya tambaye ki ke aliya yace tun da kika yi aure shi kenan kika manta da ni a gaida shi kuma a bashi shi kenan zai ci ta ya mu yi magana sai na ji Thank eh, you. muna magana da kusa da In dama ga dai abin da na fara maka mota tana yawan mata kyau kamar musamman ma mace kyakkyawa irin ni ba ba na son zolaya ba na son haka ni dai na riya maka ne ka san duk cikin mu kawayen mun nan da kake gani mu uku ne kai ba mu da abin hawa hmm, ya sira ku mota ne uku kenan mijinta ya siya mata hmm, haushi ne ke ji me abin Ah, ka san kullum fa ina cika musu baki